Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma yanki talauci shirin da ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A cikin wannan shirin na yau za mu leƙawa jihar Kano yankin da yanzu haka manoma ke ci gaba da ɗarmar ɗamara domin ceto wannan sashe daga durƙushewa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau. Da soma shirin tambayar farko da muka yi wa dattijo Bello Isa Bayero ita ce usulin matsalar taɓarɓarewar noma a Najeriya ga kuma amsar da ya bamu. Abin da ya dunkusa da eh, noma a Najeriya shine lokacin su sardauna an kafa marketing board. Marketing board ɗin nan tana da mutane wanda ake kira LBA, Licensing Buying Agent, Licensing Um, uh, ita marketing board take ba su su kuma suna da masu sikeli idan kaka ta yi marketing board ita za ta farashin kowane commodity da auduga da gyada da koko da kwara da sauransu farashin da uh, marketing board za ta faɗa duk mutumin da ya noma wannan abu da za a yi asara da za ta farashi wanda eh, zai taimaki talakawa kuma ita yadda take yi eh, talakawa za su sayarwa masu sikeli masu sikeli za su sayar wa lba lasansin bayan agent lasansin bayan agent za su sayar marketing board marketing board za ta sayar a kasar waje saboda kaga za a sami eh, kudin waje sannan lba za su sami riba sannan masu sikeli za su sami riba sannan talaka ya sami kasuwa babu yadda za a yi eh, noma kayansa ya inda zai kai A ɗaya wajen kuma ya batun hanyoyin sayar da waɗannan albarkatu zuwa kasuwanni da kuma irin tafiyar wancan lokaci na ceto noma daga durƙushewa. Alhaji Bello Isa Bayero yana mai cewa. Wannan lokaci kowa yana farin ciki da ita domin babu talakan da zai noma ya rasa inda zai kai. Babu talakan da zai noma yi asara. Saboda marketing board a wannan lokaci tana ba da garanti a ba LBA bashin fan dubu biyu. lba din nan in suna karban dubu biyun nan su za su ba yaran su masu sikeli su tafi eh, ƙauyuka daban-daban masu sikelin nan su za su saya a gurin talakawa farashin da marketin board ta bayar duk mutumin da ya sayar a wannan farashi ba zai asara ba to daga baya lokacin da baban gida ya zo nan sai aka sa wani shi shine minista na agriculture marketing board wani unit ne guda ɗaya sai aka ce sai wannan minista ya ce to ai Ah, sai a kamar shi commodity board kafin da groundnut board cotton board aka raba shi daga ƙarshe da tafiya ta tafiya ta tafiya ta tafiya sai aka ce ma wasu da amfani sai aka rushe su wannan shi ya kawo sharri a noma a najeriya kuma abin da su ba su sani ba da kudin noman nan aka haƙo mai da kuɗin noman nan aka haƙo mai a lokacin wato akwai turawan gidan gona waɗansu namu ne na nan waɗansu daga waje aka shigo da su mm. su za su zo su duba wato in ruwa ya zo a lokacin da ya zo wannan lokaci ga abin da za a shuka ga irin takin da za a bashi ga irin irin da za a saka in ya yi zo can sama ga irin abin da in ya sako kasa ka za a yi saboda haka a lokacin ana ta kokari a koya wa 'yan najeriya noma na zamani shi ake a wani lokaci to daga baya da babangida ya zo aka mai shi commodity board da commodity board aka shi ba su da amfani aka rushe su Wanda shine abin da ya cuci noma A halin yanzu muna ƙoƙari muga cewar wannan gwamnati ta zo ta dawo da wannan tsari na marketing board saboda babu wanda zai yi asara kuma wannan zai taimaka wa talaka inoman nan don ya san ba zai asara ba wannan shi muke ta ƙoƙari mu abin nan na janar buhari ni na gaya masa mutane da sun gaya masa kuma allah ya taimake mu mun samu tsofaffin hannu wanda suka aiki a marketing board da yawa wanda suke da su mun haɗu da su mun je mun sami a national archive a kaduna duk abin da yake ina da alaƙa da marketing board mun samo shi mun yi rubutu mun yi abin nan mun ga minista mun abin da za mu sake ganin sa kuma janar buhari ma mun gan shi ga magana saboda haka wannan ne watakila zai taimaka wa agriculture wanda yake za a yi ta duk ƙasa baki daya amma in ba wannan aka yi ba ni ban ga hanyar da za a yi talaka iga ya yi noma ya amfani noman ba. Lawan Muhammad Dan Zaki a nashi bangaren ya bayyana cewa da zaran hukumomin kasar suka mayar da hankali da ma kulawa zuwa ga manoma to shaka babu za a samun cikakken sauyi. Domin Allah ya albarkace mu da wadatar kasa kuma da yanayi mai kyau. amma matsalar da muke fuskanta ba ma iya ciyar da kanmu shine a tallafi da gwamnati ya kamata ta ba wa manoma baya zuwa hannunsu kagan misali in ka ɗauki kamar takin zamani za ka ga hukuma ta tashi ba da takin zamani ba ta ba da shi a lokacin da ya kamata sannan na biyu ba a ba wa cikakkun manoman sai dai a ba wa wasu 'yan gata wanda su kuma za su mai da shi kasuwa manoman su je su saya Shirin noma yanke talauci daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. To Alhaji Lawan Muhammad dan Danzaki yi batun wahalhalu da manoma ke fuskanta wajen samun kayayyakin bunƙasa wannan sashe kamar irin su takin zamani. To ko manoman na bin hanyoyin da suka dace domin cin moriyar taimako daga gwamnati? Ai ba taki ne kawai matsalar noma ba. In ka kula an riga an ci gaba irin noman nan da muke yi ba shi duniya take yi na ci gaba ba. Akwai noman zamani da ake yi akwai a kiwon kaji na zamani da ake yi da shauransu akwai kiwon dabbobi na zamani to amma abu ne da yake buƙatar tallafin gwamnati jari jarin nan manoma ba su iya samunsa ba ba tare da gwamnati ta tallafa musu ba to duk tsare-tsare da gwamnati take kawowa za ka ga a hannun ma'aikatan yake tsayawa su manoman duk ihun da za su gashi kai da kake da cikakkiyar gonar an santa an yi komai ba za a zo a baka tallafin ba wanda kuma ba shi da gonar shi za a zo a bawa tallafin sosai ka rasa ya za a yi wanda ba interest din ba sha'awar noman yake ba bai noman ba ka ɗauki kuɗin ka ba shi kawai don an ciccike wasu takardu tsari ya kamata gwamnati ta kawo mai kyau wanda al'ummar ƙasa in dai an tabbatar da mutum manomin ne an gani a zashiri manomin ne to a bashi tallafin da ya dace direct. Alhaji Lawan Muhammad Danzaki kayi maganar tsare-tsare ko kana iya faɗa mana a naka wajen tsarin da kaga ya dace gwamnati ta yi amfani da shi? Shi ne tsarin da ya dace ta ya kamata malaman gonan nan su daɗa kusantar mutane su ilmantar da su bisa noman zamani. Su ma kuma kuɗaɗen duk da ake warewa aka ce don noma ne su ji tsoron Allah su daina karkatar da kuɗaɗen nan. to in aka yi haka kuɗi ya zo hannun talaka a manomi aka kuma taimaka masa da iri da kayan aiki da shawarwari to ina tabbatar maka rahoton majalisar ɗinkin duniya zai iya tabbata wannan shirin dai na zo muku ne daga sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi hausa shirin noma ke talauci ake saurare to da zarar aka ambato batun noma a arewacin najeriya za ka ji manoma na cewa rijiya ta bayar da ruwa guga ta hana Mun dawo kan batun tallafi Alhaji Lawan Muhammad dan zaki me zaka ce akai? To ya kamata gwamnati ta yi bibiya kuɗin da ta ware ta gasuwa aka ba. Duk manomin da aka ba a kai shi gonar a kai jami'an gwamnati rashin wakilci ne da cin hanci shi yasa duk kuɗin da aka ware baya zuwa amma uh, zuwan wannan gwamnati muna sa rai kasan da ta kasafin kuɗi ma an wa an an yi kasafin kuɗin sai shekarar ta kare ma ba a aiwatar da mm. kaso talatin bisa ɗarinsa ko kaso arba'in bisa ɗari ba mm. to abin da yake faruwa da harkar noman kenan gundarin matsalar noma manoma ba su da ƙarfin da za su iya yi su ci riba saboda canjin yanayi da kuma ci gaban zamani da aka samu ba su da ƙarfin da za su sayi kayan aiki da kuma hukumomin da suke samar da iri da yake tafiya daidai da zamani su ma ba a iya samun wannan wadatattun irin akan lokaci domin eh, wannan hali da haka shiga ya sa manoma da yawa ka sani fada in ba don wannan yanayi da kawo ba mutum ne zai sai buhun taki naira dubu biyar ya gama ya sai da masarar da ya noma ko dawar naira dubu hudu a shekarun baya baɗi zai iya sake yi to ya kamata hukuma a ce akwai wani kamar marketing board na da da aka kirkiro wanda zai dinga sayan kayan manoma da daraja tun a kaka amma yanzu manomi ya noma kayansa ya sai da dubu hudu kafin rani ya kare ya koma da dubu takwas kuma ya so ya ci a gidansa A dai wajen kuma mun yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumi musamman a jihar Kano inda muka yi tattaki zuwa ofishin kwamishinan harkokin noma na jihar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna wanda muka nemi jin ko menene ke hana ruwa gudu musamman ta fuskar noma a arewacin Najeriya. Ga kuma amsar da ya bamu. Wannan magana ce wadda take babba wadda take da al'amari da ta'allaki da kuma a harka wadda ta shafi maganar kuɗi mai yawa akan harkar noma. A noma ba wai noma irin na da ba. da irin noma na da wanda ake yi ba za a cimma wannan buri da ake maganar cewa za a iya ciyar da ƙasa kuma a ciyar da wasu ƙasashe ba sai dai noman zamani wanda kuma shi noman zamani yana da yanayi da amfani da injina da mashina taraktoci na zamani wanda za a yi amfani da su na farko tun daga sharar gona har zuwa shuka da kuma amfani da dabarun noma na zamani amma a wannan zuwa na wannan gwamnati a mai ci a yanzu karkashin shugaban kasa a muhammadu buhari akwai shirye-shirye da aka budo aka faro da kuma su gwamnoninmu a gwamnonin jihohi da suke karkashin wannan gwamnati musamman ma in zan yi magana akan gwamnati na karkashin jagorancin dr abdullahi umar ganduje akwai shirye-shirye wanda za su zabarar ko kuma wanda na tabbatar in allah ya so ya yadda nan ba da daɗewa ba in aka yi ci gaba da yin su to za a samar da wannan yanayi da kake faɗa abin misali kwanan nan muka yi wato noman ko kuma shiri na noman alkama wanda a cikin uh, 12 nations da ake faɗa wato ƙasashe sha biyu wanda suke noman alkama kano ta zo ta yi fice wanda a kano ne ma aka zo aka yi wato ranar alkama ta wayannan kasashe goma sha biyu wanda mai girma minista ya zo ba wani abu ba ne na farko dai a jawo manoman kusa in an jawo su a cire maganar 'yan tsakiya su ne middleman gwamnati da manoma kai tsaye duk abin da gwamnati za ta bayar na taimako ta bayar su ko manoma kada su ta'allaka da cewa abin da yake wanda ya shafe su wanda za su ci nasara ko kuma su samu amfani a ce kuma sai gwamnati ta ba su amma ita gwamnati abin da ya kamata ta yi ta ba su abin da ya dace na tallafi domin a haɓaka noman tukuna kamar yadda na gaya maka noma irin na da ba zai yi ba shigowar mu wannan shiri da aka yi na alkama manoma mai girma gwamna ya ce menene matsala matsala ta farko shine iri iri mai kyau a lokacin da ya dace. To ko za a iya cewa hukumi a jihar ta Kano sun bullo da wani shiri na tallafawa manoma cikin lokaci? Ga dai amsa Dr. Nasir Yusuf Gawuna. Bashi wanda babu ruwa. Aka je aka siyo iri wanda yake iri mai kyau ingantacce aka raba musu. Aka ce menene aka ce maganar sharar gona huda da sauransu. Ina kungiyar masu taraktoci su zo. su ma aka ce su zo su yi musu huda musu gyara musu noma su domin a gonakinsu domin su shuka shi ma ba shi cewa idan an gama lokacin da aka girbi a yanzu kenan abin da ka samu sai a cire wannan kudi a yi ina mai taki ya kawo shi ma haka nan ina mai kayan feshi haka nan allah cikin ikonsa aka ci nasara muka samu alkama wanda a yanzu ga nan alkamar an fara girbinta sannan sai aka ce to ina masu siye kasuwa kenan don dole in ka noma sai an saman ma mai siye saboda kara banka da kayanka kuma ga su su ne kungiyoyin masu yin fulawa ko masu nika alkama ko masu sarrafa ta yin komai suka zo aka zauna muka yarjejeniya da su wanda a yanzu haka saboda wancan tsari da muka fito yanzu haka a gwamnatin tarayya ana shiri na yarjejeniya ko kuma an zauna an tsaye da farashi wanda ran sha bakwai ga wata har da mai girma mataimakin shugaban ƙasa za a zauna a ƙayyade minimum price wato farashi mafi karanci na alkama wanda da shi za a yi amfani to gwamnatin jihar kano bayan samar da wayannan abubuwa da ta yi harkar girbi da sauransu to harkar girbin ma mai ta yi akan samun asara da ake yi ko kuma in an zo wajen girbi sai ta samar da combined harvesters masu girbi wanda su da su ake amfani wajen girbi a gonaki ta ba kungiyar manoma alkama kyauta sannan sai ta samu musu da inji wanda yake shi kuma injin shi yake ƙara wa alkama daraja wato wajen Eh, maimakon mata su ta dukanta sauransu to ga inji wanda zai zo zai cleaning dinta in ya wanye ke ta ya goge ta ta zama kamar yadda take a duniya a sata a buhu dama kuma tuni su masu amfani da alkama an yi zama da su irin wato eh, siyasar duniya da aka yi da cewa alkaman najeriya ba ta da kyau an zo an yi magana da su sun ce duk alkamar da aka shuka a najeriya tana da kyau kuma za su siye ta kaga an cire wancan siyasa saboda haka an wa da manoma to wannan inji yanzu yana na a kano kano ita ce ma santa da duk alkamar da aka yi yanzu za a kawo ta a goge ta a sa ta a buhu sannan kuma su idan an ƙayyade wannan a farashi wanda za a sa su kuma su zo masu wato nika eh, alkama ko kuma su sarrafa ta su zo su siya a kan wannan kudin wanda idan shi manomi ya siyar a kan wannan farashin in allah ya so yadda a kan abin da aka bashi bashi ya gina ko kuma ya shuka hekta guda har ya girbe ta in allah yadda zai samu riba ta wajen kaso talatin zuwa arba'in. jihar kano na sahun gaba wajen noman alkama a yanzu haka to sai dai mun yi kokarin shin ta baki Alhaji Salim Sale shugaban kungiyar manoma alkama na Najeriya kan kokarin da manoman Najeriya ke yi duk da yake da sauran rana a kaba. Shugaban manoma alkama a Najeriya yana mai karin haske kamar haka. Najeriya tana da kasar noma. fiye da wasu duk wasu kasashe ma na West Africa zan iya ce ma ko da Cairo ita ce ma da ake ganin babbar kasa. kuma muna da ƙasa ta sama da miliyan hekta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ta noman rani ma kawai kawai na noman rani ne ma baka sama noman damuna ba a ciki to matsalar noma dai kowa sani a ƙasar nan ta samo asali daga 'yan shekarun baya kaɗan ni ana fahimtar daga lokacin da gwamnatin tarayya ta daina yin abin da ake cewa national development plan domin shi national development plan shine wanda yake tsari kan cewar nan da shekara biyar muna son mu cimma abu kaza ta bangaren noma ne a ta bangaren ilimi ne a ta bangaren wani infrastructural development ne mm. duk ta wannan bangare ake dauka shi noma ba abin da yake bukata illa a ce yana da kyakkyawan national policy mm. ko wata doka ingantacciya da ta tsare sa wannan kuma muka rasa in zaka dubi tarihi da can baya muna da abin da muke kira marketing board mm. wanda kan manomi ya shuka abu ya girbe yana da mai siye yana da ko sa a hannu wanda kofurashin nan da za a bashi ya gamsu da wannan farashin to tun da muka rasa wannan sai kasance ana noma ne yanzu a najeriya kawai don a ci abinci ba noma don a yi samu riba ba ita kuma duk ƙasa take so ta ci gaba a duniya sai ta yi noma don ta ci da kanta sannan kuma ta sayarwa wata ƙasa da take da bukata abin take noma to a yau mun kawo wani matsayi a najeriya wanda ba ma ma iya ci da kan namu kusan yanzu ka ɗauki misali shinkafa ita ce abar da gidan kowa yanzu akwai ita ake ci to har yanzu muna da giɓi na tan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wanda sai mun siyo da kasashen waje to kaga wannan matsaloli ne ba kaɗan ba kana da ƙasar ta noman kana da manoman suna ba su ma da sana'ar da ta wuce su yi noman abin da kawai ya kamata matsala inda take babu ingantaccen iri babu kayayyakin amfanin noma na wato na zamani irin kamar su tantan irin su haro na besta da duk irin wayannan abubuwa. Mun kuma yi masa tambaya dangane da tallafi ko kuɗaɗe da gwamnati ke warewa zuwa manoma a matsayin tallafi a matsayinsa kuma na shugaban manoma alkama a Najeriya. Yana mai cewa. Ta iya yiwa suna da su wani bangaren. Domin mu dai manoman da muke wakilcin kuma manoman ba mu ga kayan noma a ƙasa ba. Noma yanzu fa ya wuce kamar yadda na gaya ma na kan cewar ka je ka sa fartanya ka sa wani eh, lauje kana yanka kana wani abu. noma yanzu yadda ake inji ne zai mako to ko za a iya cewa kungiyar da kake shugabanta ta yi ƙasa a gwiwa ko kuma a ce an ji kunya eh to ba za ka ce an ji kunyar ba amma kuma za ka iya cewa an ji kunya domin ƙasa ce wadda take tana da al'umma sama da miliyan 170 kuma da cikin miliyan 170 na za ka ce kaso 70 ko 80 na al'ummar Najeriya manoma ne haka nan za ka iya cewa an ji kunya tunda tana da kaso 80 bisa 100 na manoma don me ita gwamnatin ba ta fito da hanyoyi na samowa manoman nan abubuwan da suke bukata domin su inganta noman nan ba ina tabbatar maka yau idan gwamnati za ta waiwaya baya ta shekai ai da da noma muka dogara a ƙasar nan muka ci da kan muka hau mu samu man fetur dan me ba za mu koma noman nan ba ina tabbatar man nan shekara biyu zuwa uku Najeriya za ta ci da kanta za ta ci da wata kasar to duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na wannan lokaci sai kuma a tarbe mu domin sauraron wani sabon shirin a nan gaba a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kama daga Abubakar Isa dan dago wakilin mu a Kano sai jami'in da ya hidima a kan na'ura Hassan Alhassan ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya